ashirin ga watan al-muharram bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wa alihi wasallam da shekara takwas, wanda ya daidai da biyar ga watan bakwai ko shekara ta shida. wannan shi ne darasi na nawa na bakwai ko na shida na'am wannan shine darasi na bakwai a cikin darussanmu na wannan littafi al'adabul mufrad na al'imam abu abdullah muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullahu ta'ala darasin da ya gabata mun karanta babin da Imamul bukhari ya kawo mana shi da taken linul kalami da walidai tausasa magana ga iyaye tausasa ma iyaye magana mun karanta hadisin farko a cikin wannan babin ko asar na faisala Ibnu mayyas da abin da ya faru tsakanin shi da abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma da kuma irin amsar da ya bashi wadda take nuna mahallu shahid a cikin hadisin cewa in yana neman samun gafara daga waɗannan zinubai da ya aikata ya zama ya tausasa magana ga mahaifiyar shi ya kuma ciyar da ita abinci to matuƙar ya nisanci ka irin zunub to zai shiga aljanna in ya lizimci wannan aikin uh, shi ne hadisin da muka tsaya a kan shi mun karanta na tsara? na? za mu tashi? na نعم حديثي نترى حدثنا أبو نعيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه أجمعين وبإسنادكم وفقكم الله إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أعلى الله منازله في العليين في كتابه الأدب المفرد باب لين الكلام لوالديه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة قال لا تمتنع من شيء أحباه نعم الإمام البخاري حدثنا أبو نعيم يا كربو وأن حديث دجمال منشي الإمام أبو نعيم الفضل ابن دكين رحمه الله تعالى shi kuma ya karɓo daga Sufyan Sufyan ibn Sa'id as-Sauri al-Imam Abu Nu'aym al-Fadl ibn Dukayn yana rawaitowa daga Sufiyan guda biyu Sufyan ibn Uyayna da kuma Sufyan al sauri amma galibi idan ya yace na Sufiyan kawai bai faɗi komai ba to Sufyan al sauri yake nufi idan Ibn Uyayna ne yana faɗa ce. haddasana Sufiyan ibn Uyayna yana bambance shi amma an ya faɗi Sufiyan kawai yana nufin al-Imam Sufiyan ibn Sa'id as-Sauri an Hisham ibn Urwa shi kuma Sufiyan ya rawaito daga malamin shi Hisham ibn Urwa Hisham ibn Urwa shine Hisham ibn Urwa ibn Zubair ibn al-Awwam jikan azubair ibn al ɗaya daga cikin asharatul mubashari na Biljanna. sannan kuma ya shi kuma yana rawaitowa daga mahaifin shi an abihi mahaifin urwa mahaifin hisham shine urwa ibn az-zubair dan ibn al ɗaya daga cikin fuqaha us wanda ake ce ma fuqaha'u guda bakwai na Madina da aka Urwa ibn Zubair yana cikinsu. ya rawaito daga mahaifin shi urwa ibn zubair urwa ibn zubair yana cewa waqfid jana waqfid janaha dhulli min ar-rahma ma'ana zai fassara wannan ayar daga cikin ma'anonin da wannan ayar take nufi urwa ibn zubair zai fassara ta wannan tafsiri ne kenan na tabi'i daga cikin tabi'ai Allah maɗaukacin sarki ya yi magana a kan ladabi ga iyaye da kyautata magana gare su, sai Allah ya ce daga cikin abin da ake bukata a yi ga iyaye, waƙfid lahuma jana hazulli minan rahma, ka saukar musu da fuka-fukai na ƙasƙanci saboda rahama da tausayi. Me ake nufi da saukar da fuka mutum yana da fuffuke ne mutum ba shi da fuffuke ma aka ce ma da na dhulli ka saukar musu da fukafukai na kaskanci ba na ka kaskantar da kanka a gabansu ka kaskantar da kanka saboda tsuntsu idan yana so ya tashi me yake yi me yake yi in yana so ya tashi yana buɗe fuka-fukan shi ya tashi in yana so ya sauka ba yana rufe fuka-fukan shi ya sauka Da ka wannan shine isharar ma'ana a gaban iyayenka kai kanka ɗauki kanka komai kai ba komai bane ka saukar da kanka kamar yadda tsuntsu yake saukar da fuka-fukan shi ya zama ba zai iya tashi ba to haka kai ma ya kamata ka kasance shine waqfid da janaha zulli minar rahma waɗansu malamai kuma suna fassara shi da cewa kada ka ɗaga hannunka ko da yaya ga iyayenka ko da a wurin magana ne kada ka ɗaga musu hannu in ka ɗaga hannu ka yi waƙfid janaha da na ba yi ba me fuffukenka kenan kai anan? hannayenka yadda su ne fuffuken a wurin tsuntsu su ne hannayen shi to haka kai ma hannayenka ka zama a ƙasa ka saukar da su kada ka ɗaga hannunka gare su duka zai ɗauki ma'anar waqfid lahuma janaha zulli minar rahma sai urwa ibnu zubair ya ce wannan ayar daga cikin abin da take nufi ana nufin la tamtani min shay'in ahabbahu kada ka ƙi wani abu da suke so duk wani abu da suke so daga gare ka kada ka ki shine ma'anar waqfid ma janaha dhulli min ar-rahma aka wannan shine tafassarar Urwa ibn Zubair dangane da ma'anar wannan ayar yana da abin da suka nema yana daga cikin waqfid ma janaha dhulli ka saukar da fikafikanka gare su shine in sun nemi abu a wurinka kada ka ƙi idan sun ce ka aikata kada ka ƙi aikatawa in sun ce ka bari kada ka ƙi bari in sun ce ka bayar kada ka ƙi bayarwa shine la tamtani min shay'in ahabba kada ka ƙi wani abu da suka so daga gare ka da haka duk wani abu da ka san suna so to kada ka ƙi shi shine kayi aiki da faɗin Allah maɗaukacin sarki waqfid lahuma janaha dhulli minar rahma da aka ka saukar da fuka-fukanka kenan ka tsantsantar da kanka a gaban iyayenka da aka wannan tafsirin shine abin da ƙorwa rahimahullahu ta'ala ya fassara ayar da shi menene alaƙar wannan asar ɗin da babin babin ya yi magana akan cewa ka tausasa magana ga iyaye tausasa magana ga iyaye shi kuma wannan an kawo shi a matsayin menene alaƙa shi da babin kenan shi wannan asar ɗin na urwa ko wannan tafsirin na urwa ne alaƙa shi da babin Uh-huh. ko babun bai da alaƙa hadisin asar ɗin bai da alaƙa da babun na'am Mm. haka ba na haka bana duk wani abu da zai nuna ƙasa kake shi ne ake bukata a ga cewa kai ne ƙasa da su ba kana kusa da su ba ma ko kana daidai da su a wurin magana a wurin mu'amala a wurin wani abu da za su nema a wurin ka dole ka nuna waqfid lahuma janaha zulli min rahma in kana tare da iyayenka dole a gane cewa su iyaye a gaban iyayenka kake bana in wani wanda bai san ka ba bai taɓa ganin ka ba ya zo ya gan ka, to a mu'amalarka a yanayinka da yanayin zamanka da yanayin maganar ka, a gane cewa wannan a gaban iyayen shi yake duka yana ɗaukan waqfid lahuma janaha dhulli min ar-rahma shi yasa an juya wannan ya zama iyayen ne suke waqfid da janaha dhulli min rahma ana samun haka ko ya zama iyayen ne suke lallabawa suna bin a hankali suna eh, saukar da kai suna ladabi shi ya wasu malamai suka fassara shi da cewa shi ne ma'anar an talidal amatu rabbataha a wancan hadisin bawa baiwa ta haifi uwar gidiyarta ma'ana na sama ya koma ƙasa na ƙasa ya koma sama da aka babin yana nuna kyautata magana da kuma mu'amala gaba ɗaya wurin saukar da kai da kuma ƙasƙantar da kai duk wanda za ka yi mata wazu'u a duniya ka ƙasƙantar da kanka gare shi to yana bayan iyayenka ne ba wani mutum da za ka ƙasƙantar da kanka gare shi da ya fi matsayin da ya kamata ka ƙasƙantar da kanka a gaban iyayenka kowaye matsayin shi yana bayan na iyaye ne su ne ya fi tantanta a ga ƙasƙantar da kai su ne ya fi tantanta a ga ladabi su ne ya fi tantanta a ga rusunawarka a gabansu ba wani can daban ba wanda ya cancanta ka yi ba za ka yi ba amma ka koma san titi wani a banza wani katon banza haɗuwar titi kawai ka koma ka zama shi ne kake ma waɗannan abubuwan da Allah da shi suka yi umarni da a yi ma iyaye to kuma iyayen ba sa samun wannan ka je wani in za ka yi mai magana sai ka risina sai ka zaɓi kalmomi sai ka yi kaza. amma kuma a gaban iyayenka wannan abubuwan duka babu waɗanda Allah ya ce a yi ba za ka yi ba ka je ka ɗauki wasu kawai saboda san ranka da neman abin duniya su ne za ka yi ma abin da Allah ya ce ka yi ma iyayenka da babin yana nuna yadda mutum zai mu'amalance su a wurin magana da kuma wurin mu'amala ta yau da kullum na'am sai babi na gaba قال رحمه الله باب جزاء الوالدين حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه fayyu'tiqahu al-imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala yace babun jaza'ul walidai babin da zai yi magana akan sakamakon mahaifa me ake nufi da sakamakon mahaifa ana nufin ladan da za su samu a wurin Allah a matsayinsu na mahaifa ko ko a'a sakamakon da da suka haifa ya kamata su mutu wacce ma'anar ake nufi a nan na'am ana nufin ana nufin sakamakon da ‘ya'ya za su yi ma iyaye menene sakamakon da ya kamata ka yi ma iyayenka a matsayinka na ɗa da suka haife ka wane sakamako za ka saka musu da shi shi ne abin da babin yake magana a kai ba wai sakamakon da su za su samu ba wannan sakamakon da suka samu za su samu a wurin Allah na haihuwar 'ya'ya da tarbiyyar 'ya'ya wannan wata matsala ce daban wanda ta shafe su da ibadarsu amma kai ɗin da aka haifa me za ka yi ka saka ma iyayenka me za ka yi ma iyayenka ka saka musu a kan wannan aikin da suka yi na haihuwarka da samar da kai suka zama sababi na samuwarka a duniya shine abinda babin yake nufi al-imam al-bukhari yace haddathana qabisa qala haddathana sufyan an suhayl ibn abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وانا حديث أرويته دقى سهيل ابن أبي صالح فيكما يا رويته شما دقى ما هيفيشي أبو صالح ذكوان السمان فيكما يا رويته دقى ما لميش أبو هريرة رضي الله عنه كما أبو صالح ذكوان السمان هنا دقى سكين من ينقى لبن أبو هريرة radiyallahu anhu yake cewa daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah yana cewa la yajzi waladun walidahu ɗa ba zai iya saka ma mahaifin shi ba ɗa ba zai iya saka ma mahaifin shi ba mana babu abin da ɗa zai iya yi ya saka ma mahaifan shi shine ma'anar la yajzi waladun walidan in ɗa zai iya saka ma ɗan shi illa an yaji da mamlukan sai dai idan ya samu uban ko ya samu uwar a matsayin mamluk bawa a ce ɗa ne ya zo ya samu mahaifin shi a matsayin mahaifin ya zama bawa fa ya shari ya hute ya sai bawa fa yi ka hute ya ‘yanta shi ya ke nan, ya sai mahaifin shi ya ‘yanta mahaifin daga bauta to in akwai abin da ɗa zai iya biyan mahaifi da shi to sai dai idan ya wannan halin ko wannan yanayi me yasa suka ce haka suka ce saboda bauta daidai take da babu idan mutum bawa ne kaman babu shi ne kawai saboda bawa kaya ne kaya ne shi a matsayin kaya za a lissafa yadda kake da mashin ɗinka da wayarka da waye za a lissafa a ce da bawanka da baiwarka duk suna cikin wannan lissafin na kayayyakinka daga shi bawa a matsayin kawai wani kaya ne yadda kayayyakinka suke in kaga dama ka je kasuwa ka siyar yadda in kaga dama za ka kai wayarka ka je kai kakara ko ka siyar haka bawa yake to in ka ɗauko shi a haka ce a matsayin kamar babu ne shi bai da wani shi ba komai ba ne a rayuwa kamar matacce ne kenan to idan ka yanto shi ka siyo shi ka yan tashi, ka yi me kenan ka rayar da shi yanzu ya zama mutum hukunce-hukuncen auren shi za su canza hukunta hukuncen mu'amalar shi da mutane har shaida a wurin alƙali da komai ba wa hukuncin shi daban ba hukuncin mutum yake da shi ba har a aure ba wa hukuncin shi daban ba hukuncin mutum yake da shi ba cikakke to haka a komai to abinda za ka iya yi ka ‘yanta shi daga wannan yanzu ka mai da shi cikakken mutum ka mai da shi za a karɓi da shi a wurin alƙali ka mai da shi zai aure ‘ya’ Wanda ba baiwa ba ka mai da shi za ya dawo mutum sosai to sai dai idan za ka yi haka da shi shi ne za a iya cewa ka saka mai saboda menene gamin wannan da wancan kai ma babu kai ya zama sababin samuwarka to shi ma yana wata duniya ta daban ta bauta ka zama sababin dawowar shi mutum to sai dai idan haka ne kawai za a iya kamanta shi da ɗa ya saka ma mahaifin shi kina in ba wannan ba babu wani abu da ɗa zai iya yi ma mahaifa ya saka musu a kan matsayinsu na mahaifa shine abin da hadisin yake nisi. la jizi waladun walidahu ɗa ba zai iya saka ma mahaifin shi ba illa an yaji da hu mamlukan sai dai idan ya samu mahaifin a matsayin bawa fa hu ya siye shi fa yu'tiqahu ya yanta shi bayan ya siye shi to wannan shine yanzu za a iya cewa an yi me kenan eh an yi ɗaya da ɗaya kenan yi sababin samar da kai kai ma kayi sababin samar da shi yan saura sai me ya rage tarbiyyar da ciyarwar da wurin zama da sauransu su kuma fa su kuma wannan yaushe za ka biya yanzu a can sababin zuwa ne kawai yanzu aka yi daidai in ka same shi bawa ka siye shi kayanta to sauran hidindimin da ya maka fa a rayuwa kudin abinci tufafi kudin makaranta lafiya asibiti da sauran ayyuka wanda ba sa ma cikin lissafi to kuma da me za a biya su kenan ɗa ba zai iya biyan iyayen shi ba babu ranar da za a zo a ce wai wane ya biya a ce ai wane ya biya shi kenan shi ya biya iyayen shi kenan da aka babu biya a tsakanin iyaye da kuma ‘ya'ya har abada har abada ba zai yi wa a iya biyan wannan matsayin ba da haka shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake nufi da wannan hadisi anan manzon Allah ya ce illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu ya same shi a matsayin bawa sai ya siye shi ta zai iya mallakar uba ko ya mallaki uwa zai iya yiwuwa haka ba zai yiwu ba abinda yake tabbatacce a shari'a mallakin uba ko uwa yana zuwa wurin ɗa to wannan bautar ta tashi kana mallakar mahaifinka ko mahaifiyarka to ta zama ya ko ya zama ɗa'yantacce kenan a shari'a daga bai taɓa yiwuwa a sami alaƙar bauta tsakanin ɗa da uba ko tsakanin ɗa da uwa ba zai taɓa ba a taɓa shiga daga ko da wata hanya ɗa ya mallaki uba a bawa uban ya zama ɗa kenan ya fita daga bauta to haka uwa ya sa manzo Allah ya ce man malaka bi rahimin maharamin fahuwa hurrun duk wanda ya mallaki wani maharami ɗan uwa muharramin shi wanda yake muharrami ne ba wai uwa da uba kawai ba inda ya muharraminka ne kana mallakan shi fahuwa hurrun ya zama ɗa ya'yanci kenan ya'yanci kenan uba ma ba zai iya mallakar ɗa ba yana mallakar ɗaɗan ya zama ya'yanci kenan baya buƙatar ya ce na ‘yan taka ko ban ‘yan taka ba yana ɗaukan mallakan shari'a ta ‘yan tashi shi yasa a nan da ya ce fa ya shari'ahu ya siye shi fa yi otiƙahu ne ma'anar fa yi otiƙahu ta ‘yan tashi to in bai ‘yan tashi ba fa in bai yanta shi ba fa ya siye shi bai yanta shi ba ba. suka ce wannan fayu otika hudun ba ta da ma'ana a nan domin siyan kawai shi ne yantawa sai zama wannan fayu otika hudun fa'un ɗin ta sababiyya ce mana sai ya siye shi sai ya zama sababin yantuwar shi siyar ce kawai sababin yantuwar sai ya zama ɗa daga wannan siyan da aka yi ba wai sai bayan ya siye shi sai ya ce na 'yan tashi ba saɓanin abin da zahiriya suka tafi a kai cewa sai idan ya ‘yanta sannan zai zama ‘yantacce amma jumhur na malamai duka sun tafi a kan cewa yana mallakan shi ya ‘yantu ya zama ‘yantacce fa yi ote ƙuhu a nan tana ɗaukan sababi ne ma'ana sai zama siyan sai zama sababin ‘yanta shi shi ne ya ‘yanta shi kenan da yanzu akwai wanda zai samu wannan damar zai yiwu yanzu wani ya samu wannan damar ya samu mahaifin shi ko mahaifin shi a matsayin baiwa ya siye ta ba zai yiwu babu ko in babu kenan babu maganar biya kenan babu maganar sakawa kwata-kwata ba za ta mata su ba a rayuwar mutum shi yasa al’imamu abu abu awana a cikin mustakarar din shi da ya zo a wannan hadisin sai mai daga cikin abubuwan da ya kawo a babin da zai yi ma wannan hadisin shine idan mutum ba zai iya taka ma mahaifan shi ba sai dai ya same su a bauta ya mallake su ya yanta su ya ce ko kuma ya yanta musu bayi ya ‘yanta musu bayi mana wannan in bai samu ba ya sai bayi ya ‘yanta a maimakon mahaifan shi ya yi ma sadaka ta ‘yanta bayi ko zai yiwu na zai iya yiwuwa eh ba bayi kwata-kwata har yanzu akwai ba akwai inda akwai bayi akwai bayi har yanzu a wasu wuraren kuma ana siyansu ana yan yankunan magrib din nan magrib din nan suna da bayi har yanzu kuma suna ta'amuli da su sai dai abinda zaka auna nawa zai kai bawon misali a nawa za ka iya siyan bawa ya kai kudin diya ko bai kai ba diyar rai nawa ne diyar rai yanzu eh miliyan ɗari takwas da nawa ya da ya sauko na. ya kai ɗari takwas a yi a baya miliyan ɗari takwas da wani abu to wani hadisin yana nuna matsayin matakin iyaye a rayuwar mutum ana su ne babu wani abu da za ka iya yi a rayuwa a ce ka biya su wannan haƙƙin nasu ko me ka yi a rayuwa ba za ka iya biyan su wannan haƙƙin ba sai hadisi na gaba daga wannan hadisin alaƙar shi da wannan babin a zahiri take babin zai yi magana akan sakamakon iyaye mun fahimci cewa ba sa a iya biyan su sakamakonsu sai dai da wata sura guda ɗaya wadda ita kuma wannan surar a yanzu babu ita balle a ce an biya da ita na'am قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة قال سمعت أبي يحدث أنه شهد ابن عمر ورجل يماني يطوف بالبيت حمل, امه حمل أمه وراء ظهره يقول إني لها, الب... إني لها بعيرها المذلل إن أذعرت ركابها لم أدعر إن أذعرت ركابها إن أذعرت إن أذعرت ركابها لم أدعر نعم ثم قال يا ابن عمر أتراني جزيتها أتراني أتراني جزيتها قال لا بضم التاء أتراني جزيتها أتراني جزيتها قال لا ولا بزفرة ولا بزفرة واحدة ثم طاف ابن ثم طاف ابن عمر فأتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن أبي موسى إن كل ركعتين تكفران ما أمامها نعم حديث نبي الإمام البخاري حدثنا آدم وند يا غبات شيني مالم شي آدم ابن أبي إياس شي كما يتي حدثنا شعبة يا رويتو دغ إمام شعبة ابن الحجاج شي كما يتي حدثنا سعيد ابن أبي برده shi kuma ya rawaito daga sa'id ibnu abi burda ibn abi musa al-ash'ari qala sa'id ibnu abi burda yake cewa sami'tu abi naji mahaifina mahaifin shi shine abu burda ibn abi musa al-ash'ari dan sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu musa al-ash'ari shi kuma sa'id din jikan abu musa al-ash'ari ne yake cewa naji mahaifina abi burda ibnu abi musa yuhaddithu yana bada labari annahu shahida ibn umar cewa wata rana ya halarci majalisin abdullahi dan umar dan khattab radiyallahu anhuma wa rajulun yamaniyun da kuma a wurin akwai wani mutum daga cikin mutanen yaman mutum ne daga cikin mutanen yaman ya tsufu bilbai yana ɗawafi a ɗakin ka'aba yanan ƙistar abu murda ibn abi musa yana ba da labarin abin da ya faru ne a masallacin haram a ɗakin ka'aba cewa ga abdullahi ibn umar ga kuma wani mutum daga yaman yana ɗawafi da ɗakin ka'aba hamala ummahu wara a zaharihi shi wannan mutumin yana goye da mahaifiyar a bayan shi ya goyo mahaifiyar yana ɗawafi da ita a ɗakin ka'aba zai yi ɗawafi zagaye bakwai ko a goye da mahaifiyar ba ‘yan shi ƙarama ko yaro karami ba mahaifiyar shi sai ya goyo ta zai yi wannan ɗawafin da ita zai iya zai yi wa haka na'am zai yi idan in ƙarfa ne da ya ga mutum yana ɗawafi da mahaifiyar shi a goya a bayan shi ya ƙulu kuma yana ɗawafi yana cewa inni laha ba'iru hal muzallal yana cewa ni nan, ni ne raƙumin ta horarren raƙumi me ake nufi da horarren raƙumi na'am an ce wannan horarren doki ne ko horarren raƙumi ne me ake nufi da shi wanda an riga an horar da shi akan hawa da komai ba za a hau ya yi tutsu ko ya bijire ko ya wani abu ba wannan ita ce dabba muzallala Wanda an riga an horar da ita akan abin da ake so ta yi ba ta musu ba ta gaddama ba ta komai duk abin da aka zo yi din nan da ita shi take yi to ya ce to ni ne raƙuminta horarren raƙumi raƙumin wa kenan raƙumin mahaifiyar shi in uz'irat rikabuha idan mahayansu ko abubuwan hawansu suka firgita sauran masu abin hawa in dabbobinsu suka firgita aka zaburar da dabbobinsu me za su za su firgita ko su sigara zani wataƙila ma su wurgar da wanda ya kai to ni kuma in an zabu ko an zaburar da ababen hawansu lam'uz'ar ba bana zabura ba tsorata ba abin da za a yi in sa in yi zullo ko in yi tutsu ko in yi wani abu wanda za ta ji ta ji daɗin hawan wannan raƙumin da ta hau ba shine ma'anar abin da yake faɗa inni laha ba'iru hal muzallal in uz'irat rikabuha lam uz'ar a wani riwayar hadisin hamaltu hamalat qad hamalat akthara mimma humilat ta ɗauke ni sama da yadda na ɗauke ta ko ta goya ni sama da yadda na goya ta ana goyon da ta yi min ya fi goyon da na yi mata ba hal tara da zaitu ha umar cin kana ganin na saka mata ya kai ibn umar wannan aikin da na yi da ita Shi ne a wancan cikon baitikan na wata na riwayar istar kun matsala sai ya ce ma shi wannan mutumin da yake koye da mahaifiyar shi ya ce ya bi umar ya kai abdullahi dan umar a turani da zai ha shin kana ganin na saka mata akan wannan abin da na yi kana ganin wannan aikin da na yi ya ci a ce na saka mata ya saka mata da me na a matsayin hidimarsa na uwa yanzu ya goyo ta a baya ya yi ɗawafi da ita ya goyo ta tun daga yaman tun daga yaman ya goyo ta a baya ya zo da ita makka ya yi aikin hajji ya yi ɗawafi da ita ya gama shi ne yake tambayar abdullahi ɗan umar shin kana gani na saka mata akan abin da ta daga yaman zuwa makka ne ta zararsu in hanya ce ta yanzu a ba hanyar mota direct akwai kusan kilomita dubu da ɗari biyu da wani abu in za a yi tafiya a mota ba tsayawa daga sana'a zuwa makka sai an yi tafiyar awa goma sha biyar cir zuwa ashirin sannan a zo yasa ko a jirgi ne daga iyafot ɗin sana'a zuwa iyafot ɗin jidda sai an kwashe awa biyu da rabi zuwa awa uku wanda shi ma a jirgin sai an ɗauki kusan kilomita dubu ɗaya da ɗari hudu da wani abu a sama to ya yi wannan aikin ya goyo ta a baya ya zo ya gama wannan aikin da ita sai yake tambayar shin ya saka mata me za mu fahimta a wannan tambayar da wannan mutumin yayi me za mu fahimta a wannan tambayar akwai wani muhimmin abu da ya kamata mu fahimta na'am yana so ya ga yayi abin da zai saka ma iyayen shi akan abin da suka yi mai na mana ɗa wanda burin shi a rayuwa me zai yi ya saka ma iyayen shi shi sa duk wannan abin da yake ta yi yana samun wanda ya cancanta ya tambaya yana samun malami abdullahi ibn umar abin da ya fara tambayar shi kenan ga abin da na yi shin kana ganin na saka mata da wannan aikin mana ya zama hadafinka a matsayinka na ɗa me za ka yi ko da ba za ka iya sakawa ba me za ka yi Ta yi wani abu wanda dai ka rage ta yi wani abu wanda ta ɗauki hanya a kai shi ne abin da tambayar tashi take karantarwa shi ne darasin da za mu ɗauka a cikin tambayar ƙwada sai abdullahi ibn umar ya ce ga fatawa kenan ta malamai akan wannan ko ya faɗa aikin da ya yi ya kawo fatawa wurin malami za a ba shi fatawa akan abin da ya tambaya ƙala sai abdullahi bin umar ya ce la ya ce a'a baka saka mata ba ba wai baka saka ba bai kai abinda kai bai kai nata ba yake nufi ko sai ya ƙara da wani abu ya ce wala bi zafratin wahida ya ce ai ko yunƙuri ɓaya ɗaya da ta yi lokacin naƙuda ba ka biya ba yunƙuri ɗaya tal a lokacin naƙuda ta yi wannan yunkurin ƙwaya ɗaya da za ta yi kusan guda ɗari kafin ta haife ka to ƙwaya ɗaya a ciki ba ka biya ba saura in ta yi ɗari a yunkurin haihuwarka to yanzu ba ka ɗauke guda ɗaya ba balle a ce saura tasa'in da tara akwai aiki kenan ko? akwai aiki da haka ko da zafara wahida yunkuri da numfashi ɗaya na naƙuda ka iya biya ba da wannan aikin to ballanta na haihuwar ita kanta ballanta na shayarwan da raino shi kuma ballanta na kuma ɗaukan cikin shi wannan wata taran da aka yi da su idan wanda ya goyo daga yaman zuwa makka da ɗawafi da komai bai biya yunkurin naƙuda ƙwaya ɗaya ba to yaushe zai iya biya me zai iya iya biya kenan babu babu yadda manzan Allah ya faɗa la ya jizi waladun hudu. ɗa ba zai iya biyan iyayen shi ba shi kenan kawai ɗa yana bibiyan ya ga me zai yi ya ga ya rage a ciki da me da me zai rinka yi ya zama yana rarragewa a ciki ba wai yana jiran shi har yanzu ne ba a gama biyan shi ba yana jiran shi har yanzu akwai wanda shi yana tunanin akwai abin da ba a gama iyayen shi ba su gama biyan shi haƙoƙin shi ba ko? ko ba a samu yana ji a yi ba su mai kaza ba ba su mai kaza ba ai ba su sace a wuri kaza ba ba su ɗora shi a kaza ba yana jin har yanzu akwai sauran haƙoƙi da yake jira kafin ya fara aikin sauke nashi go ya ga duk wanda bai fahimci cewa akwai wannan haƙƙin bato yana da sauran aiki har yanzu yana da sauran aiki da haka abu burda ibn abi musa ya ce sun matsawa ibn umar sai abdullahi ibn umar shi ma ya ci gaba da ɗawafin shi kenan duk wannan abin ya faru ne a cikin ɗawafi suna ɗawafi da ɗakin ka'aba duk aka yi wannan al'amarin aka gama da abdullahi ibn umar ya gama ɗawafi fa'atal maƙam sai ya je wurin maƙamu ibrahim sun maƙal laraka a tai, sai ya tsayaye salla a biyu a tani tsawaf waɗanda ake yi bayan kammala tsawafi rakawai guda biyu fatiha da ƙulya a ayyuhal kafirun fatiha da ƙulhu wallahu ahad a bayan maƙamu ibrahim a fuskanci maƙamu ibrahim da ɗakin ka'aba bayan abdullahi ibn umar ya gama wannan sallar sun maƙala sai ce yabna abi musa ya kai ɗan abu musa al'ash'ari abu burda kenan ya ce mai ya kai ɗan abu musa inna kulla raka'ataini tukaffirani ma amamahuma dukkan raka'o'i guda biyu suna kankare abin da ke gabansu na zunubi ba na da ya gabata suna kankare shi idan ka yi raka'a biyu ka sake yin raka'a biyu kana samun kankara zunubai tsakanin waɗannan nafilolin da ka yi a tsakaninsu Kama yadda sallar farilla da farilla take kankare zunubai tsakanin waccan sallar da wannan sallar mahallu shahid a cikin wannan hadisin shine magana akan sakamakon mahaifa ya nuna mana cewa girman sakamakon yana da girman da ba zai yiwu wani ya iya biyan wannan sakamakon ba zaka sakamako ne wanda yake an riga an ɗora ma bashin da ba za ka iya biya ba har abada sai dai ka yi ta ragewa kawai gwargwadon yadda za ka iya na <clears throat> قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان وكان يكون بذي الحليفة فكانت أمه في بيت وهو في آثر فقال فإذا قال فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال السلام عليك ورحمة السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته فتقول وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته فيقول رحمك الله كما ربيتني صغيرا فتقول رحمك الله كما بررتني كبيرا نعم. ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله نعم wannan hadisin al-Imam al-Bukhari ya rawaito shi daga Abdullah ibn Salih shi kuma ya rawaito daga babban malami Al-Layth ibn Sa'ad al-Misri shi kuma ya rawaito daga Khalid ibn Yazid shi kuma daga Sa'id ibn Abi Hilal shi kuma daga al'imamu abu hazim salama ibn dinar an abi murra maula aqil daga abu murra maula aqil yana cewa anna aba huraira cewa sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abu huraira kana yastakhlifuhu marwan marwan ibn al-hakam ibn umayya yana sanya abu huraira ya riƙe mai ƙwariya shi ne ya stakhlifuhu mana yana sa shi ya zama mai khalifa idan baya nan a lokacin marwan ibn al-hakam yana gwamna a madina daka yana ba abu huraira roƙon madina idan zai fita daga madina wa kana bidil hulayfa shi kuma abu huraira ya kasance yana Zul zulhulaifa ne mana gidan shi a Zul hulayfa yake hulayfa kuma tana wajen garin madina ne shine daidai inda miƙatin mutanen madina suke inda ake ɗaukar harama ta aikin umara ko hajji daga madina da aka a Zul Hulaifa anan abu huraira yake fakanat ummuhu fi baitin mahaifiyar abu huraira ta kasance tana wani gida wa huwa fi akar shi kuma yana wani gida daban ana ba gida ɗaya suke zaune da mahaifiyar ba ƙala fa'ida a rada an ya abu huraira ya kasance idan yana so zai fita mana idan ya fito zai bar zai tafi cikin gari kenan ko zai tafi wani wuri in ya zo wa ƙafa ha sai ya zo ya tsaya a bakin ƙofar ita mahaifiyar tashi sai zo ƙofar mahaifiyar sai ya tsaya faƙala sai ya ce assalamu alaiki ya ummata amincin Allah ya tabbata a gare ki ya mamata wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahamar Allah da albarkar Allah su tabbata a gare ki sai mata cikakkiyar sallama kenan ko ba assalamu alaikum ba ba kuma assalamu alaikum wa rahmatullah ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ita ce cikakkiya ko da haka matakai guda uku na sallama kamar yadda zai zo za mu ji a babukan sallama a gaba kowanne da irin ladan da ake bayarwa a kan shi to shi ya zo ya tsaya zai yi sallama sallama cikakkiya assalamu alaiki ya ummata wa rahmatullahi wa barakatuhu fataqul sai ta mahaifiyar ita kuma ta amsa sai ta ce wa alaika salamu ya bunai kai ma amincin Allah ya tabbata a gare ka ya kai ɗana wa rahmatullahi wa barakatuhu da rahamar Allah da albarkar Allah su tabbata a gare ka na? waya? wa alaika salamu ya bunai akwai assalam وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته كما أمنت الله يتبت أغريك يا كيدانا درهمر الله دكما البركش فيقول سيتي شي أبو هريرة رضي الله عنه bayan ta amsa mai bayan ta mayar mai da amsa sallamar ko وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها daga bayan ta mayar mai da irin sallamar da ya yi fa ya sai ya ce mata rahimakillah Allah ya miki rahama Allah ya miki rahama kama rabbaitini saghiran kamar yadda kika yi raine ni ina ɗan ƙarami Allah ya miki rahama kamar yadda kika raine ni ina ɗan ƙarami daga ina aka samu wannan na'am daga faɗin Allah maɗaukacin sarki wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani saghira Allah ya ce ku rinka ce masa Allah ya yi muku rahama kamar yadda kuka raine ni kuka yi tarbiyyata ina ƙarami haka Allah ya umarni da haka bayan yayi sallamar da Allah ya umarni da ita sai kuma ya tabbaka wannan ayar cewa rahimakilla Allah ya miki rahama kama rabbaitini saghiran kama yadda kika raine ni ina karami fataqulu ita kuma mahaifiyar sai ta ce ita ma sai ta mayar mai ta kai ita ma ba a yi mata sai ta biya sai ta rama ita ma uwar ce wadda ba ta barin bashi ko da aka ita ma sai ta ce mai rahimakallah kai ma Allah ya maka rahama kama bararta ni kabiran kamar yadda kai mun da'a da kyautatawa bayan ka girma Allah ya maka rahama saboda ɗa'arka da kyautatawarka bayan ka girma. Bana ni na tarbiyyantar da kai na raine ka kana tsarabi? kai kuma ka yi min ɗa'a da biyayya bayan ka girma shi ne abin da ake bukata kenan ko ita ta sauke haƙƙinta a ƙarami shi kuma ya sauke haƙƙin shi a babba da ka sai ta mayar mai da wannan amsa da ka abu murra yake cewa sun ma'ida a rada wannan duk lokacin da zai fita kenan sai ya zo ya tsaya ya yi masa wannan sallamar kafin ya tafi sun ba idan arada an ya dukula sannan idan ya dawo kafin ya shiga gida a mislahu sai ya zo ya yi irin wannan abin da ya yi da zai tafi a tafiyar shi da kuma dawowar shi kullum daga wannan shi ne hadisi na farko a nan na abu huraira da aka kawo eh an kawo hadisan abu huraira a baya an kawo yawwa ma hadisai ne waɗanda aka kawo daban waɗanda suke da alaƙa da abin da ya rawaito amma wannan shi ne hadisi na farko da aka kawo akan shi mu'amalar shi da mahaifin shi yana cikin mutanen da ake buga misali da su a wurin biyayya ga iyaye abu huraira radiyallahu anhu a nan za mu ga eh, imamul bukari zai kawo mana istoshin shi daban-daban na mu'amala shi da shi ita wannan mahaifiyar tashi da yadda mu'amala shi da ita kafinta musulunta da yadda aka yi har ta musulunta da aka wani ya tsaya ya tace mana labaran abu huraira da mahaifiyarshi a cikin wannan littafin daga nan zuwa ƙarshe kafin a gama labaran abu huraira a aikata da alaƙar shi da mahaifiyar shi muga abubuwan da suka suke wakana tsakanin shi da da mahaifiyar daga wannan shine na farko a nan da aka fara kawowa ya yake ta fita in zai fita daga gida ya ban kwana da ita ya kuma yake dawowa idan ya dawo kafin ya shige cikin gidan shi ya ci gaba da al'amuran shi menene alaƙar wannan hadisin da babin me alaƙar wannan istar ta abu huraira da wannan babin na'am suna da dangantaka dole ne mu rinka nemo in aka ce babin kaza to duk abin da za a kawo a karkashin babin dole ka nemo me alaka me yasa aka kawo wannan hadisin a karkashin wannan babin yana da alaƙa da babin ko bai da alaka da babin wannan shine fiƙihun da zaka iya samu a cikin hadisin Fiƙihun hadisin shine ya zaka gano alaƙar babin da kuma abin da aka kawo a cikin hadisi na me alaƙar wannan babin da hadisi Mm. nuna biyayya ga ɗa'a gare ta mana wannan hadisin a nan an kawo mana cewa da za'ul walidain kuma mun ga asar ɗin nan guda biyu hadisai biyu da asar na biyu sun nuna abu ne wanda kamar ba zai iya yiwuwa ba ko to wannan kuma yana nuna mana shi kuma dole ka yi iyakar wanda za ka iya iyakar wanda za ka iya wurin ganin ka yi sakamakon Shi ne abin da Abu Huraira yake yi anan a aikace iya abin da zai iya ta hanyar sallama da aminci da gaisuwa da addu'a yana yin abin da zai iya yi in zai fita zai yi in ya dawo zai yi duka yana nuna cewa cewa abin ba za a iya biyan shi ba kuma baya nuna ba za ka tsaya ka yi iya ƙoƙarinka ka yi abin da za ka iya ba shi ne alaƙa shi da wannan da wannan babu <clears throat> nan wannan isnadin hadisin kamar yadda yake a nan isnadi ne wanda yake akwai rauni a cikin shi saboda sa'id ibn abi hilal wanda yake cikin isnadin wanda yake rawaitowa daga abu hazim sa'id ibn abi hilal ya samu ikhtilati na raunin ah, hadda a ƙarshe-ƙarshen al'amari shi don haka riwayar ci ba ta zama karɓaɓɓiya kamar yadda sauran riwayoyin suke kafin ikhtilafi. قال رحمه الله وحدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة وترك أبويه يبكيان فقال ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما wannan hadisin imamu abu imamu al-bukhari ya rawaito shi yake cewa haddathana abu nu'aym shine dai al-fadl ibn dukayn wanda ya gabata a wancan hadisin na ƙarshe na babin da ya gabata haka dai yana rawaitowa a nan shi ma daga sufiyan ɗin al'imamu sufiyan a tauri rahimahullahu ta'ala an aqa ibn sa'ib daga aqa ibn sa'ib rahimahullah an abihi daga mahaifin shi as-sa'id ibn yazid an abdullahi ibn amr daga abdullahi ibn Amur ibn al'as radiyallahu an abdullahi ibn Amur ibn al'as yake cewa a rajulun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yubayi'uhu ala al-hijra ya zo ya yi ma manzan Allah mu mubaya'a akan hijira zai yi ma manzan Allah mu baya a kan yin hijira wata raka abawaihi ya bukiyan amma ya baro mahaifan shi baban da maman shi ya baro su ya suna ta kuka akan zai je ya hijira ya basu ba su yadda ya hijira ba su kenan da aka ya basu a cikin kuka shi kuma ya tafi ya manzan Allah mu baya a zai hijira ya tafi madina faƙala sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ma shi wannan mutum da ya zo ya yi mu baya a kan hijira manzan Allah ya ce irji ilaihima manzan Allah ya ce koma wurinsu tuwa zai koma wurinsu iyayen nashi manzo Allah ya ce koma ka je ka samu iyayenka wa adhikhuma ka je ka sa su dariya kama abkaitahuma kamar yadda ka sa su kuka yadda ka sa su kukan nan ka koma sai ka sa su dariya mana yadda ka sa su ba damuwa ka koma sai ka yardar da su ko da ba zai hijira ba ko kuwa ya za a yi ya ban hijirar ya yarjar da su ko kuwa ya za a yi me ake nufi ya nemi ya nemi yardar ai ba su yadda ba inda za su yadda ai da tuntuni sun yadda tunda har an kai gashi nan an fito an tafi suna taru ihu suna kuka ai yadda ba ta taso ba da haka aka ce ka koma ka je ka yardar da su ko ka koma ka je ka sa su farin ciki kamar yadda ka sa su bakin ciki ka koma ka sa su dariya kamar yadda ka sa su kuka daka a anan an fifita yardar iya neman yardar iyaye akan akan yin hijira neman yardar su akan yin hijira aka ce a koma a je a yardar da su a dakatar da wannan mubaya'ar mubaya'ar wa za a yi ma manzan Allah za a yi ma a fa a kan yin hijira a daidai lokacin da hijirar ita ce mafificin aiki gaba ɗaya ba wani aiki a wannan lokacin da ya kai hijira babu shi hijira ce mafificin aiki shi yasa a lokacin za mu ga duk waɗanda Allah zai yaba zai yi musu kirari a ƙur'ani a wannan lokacin sai dai a ce na amanu wa hajaru almuhajiruna wal ansar haka Allah zai rinka kiransu da wannan hijiran yana yabansu to wani ya zo yana so ya samu wannan hijiran. amma iyayen shi suna cikin damuwa banza Allah ya ya koma ya je yardar da su ba ce kai ya yi hijira ba amma ba a yadda ya hijira a wannan yanayin ba da wannan halin da ya basu a ciki saboda a nuna girman matsayinsu da kuma irin darajar da suke da ita ba zai yiwu ya zama an tsallake su suna cikin wannan damuwar da wannan halin da wannan yanayin ya tafi da sunan yin hijira ba duk da cewa hijiran ita ce mafi afitin aiki wanda Allah ya ce duk wanda ya fita a hanyar hijiran ya mutu a hanyar hijiran ya yi shahada faƙad waƙa a ajiruhu alallah ya samu cikakken sakamakon hijira amma aka ce kada ya tafi aka ƙi karɓar mu baya'a da zai yi ma manzan Allah saboda me saboda ɓatin ran iyayen shi da suke ciki da aka manzan Allah ya ce ilaihi ma ka koma ka je ka same su wa hikuma ka je ka tabbatar ka sa su dariya me zai sa su yi dariya su na ya ce kyautata musu biyayya ko ya ce ya fasa hijiran yanzu ya an ba shi cewa ya je ya sa su farin ciki kawai shine aikin da manzon Allah ya ba shi ta kowace hanya ya ba a yi hanyar da zai bi ya sanya iyayen shi a cikin farin ciki kama abkaitahuma kamar yadda ka sa su suka yi kuka daga wannan kukan da ya sa su yana da kafara ko menene kafaran kukan ya sa su dariya yayi kafaran wancan kukan da ya sa su kenan yanzu maganar hijira ba ta an aje ta a ciki ba ta cikin lissafi yanzu ana maganar kafaran abin da ya sa su ne ya je yi kafara ya gama sannan daga baya magana hijira ta taso to wannan shi ma duka yana nuna mana jaza'ul walidai. menene alaƙar shi da wannan hadisin shi ne nuna girman matsayin da suke da shi idan aka kamanta shi da hijira a wancan lokacin wanda take wajibi farilla a wancan lokacin amma aka ajiye ta saboda aikin da ya shafi biyayya da kuma tausasawa da kuma ɗa'a ga iyaye aka gabatar da wancan aikin a kanta da sakamakonsu yana da girma a wurin Allah subhanahu wa ta'ala da za mu kwana a wannan gabar ko ko zai gabu na'am zai gabu saura guda ɗaya ko to قال رحمه الله وحدثنا عبد الرحمن بن shayba قال أخبرني ابن ابي ابن ابي فديك قال حدثني موسى عن ابي حازم ان ابا مره مولى ام هانئ ابنه ابي طالب اخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق فإذا دخل أرضه طاه بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه تقول وعليك السلام ورحمة الله وبركاته يقول رحمك الله كما كما ربيتني صغيرا فتقول يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي, علي ورضي عنك كما بارزتني كبيرا قال موسى كان اسم أبي هريرة عبد الرحمن بن عمرو نعم وانا حديث irin hadisin da ya gabata ne na wancan kistar abu huraira ɗin shi yasa za mu ga wanda yake mai rawaito kistar a nan shi ne mai rawaito kistar a can abu murra maula ummu hane binta abi talib إمام البخاري يتي حدثنا عبد الرحمن ابن شيبة قال أخبرني ابن أبي فليك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هانئ بنت أبي طالب في أبو مرة شيني تنيبام والتنكسر تأبو هريرة دمهي فيش وما شيني أنا مولاني أن تتنباواني أم هانئ Ummahani ita ce kanwar ali ibn abi talib radiyallahu anhu da aka yantaccen bawanta ne yana ba da labari yana cewa annahu annahu rakiba ma'a abi huraira ila ardihi bil aqiq cewa shi abu murra ya hau abin hawa sun tafi tare da abu huraira zuwa gidan abu huraira wanda yake a aqiq yake a wadin aqiq a can a watan isar ya ce a ina yake na'am a zulhulaifa a nan kuma ya ce a aqiq a wadin aqiq me bambancin wannan da wancan ko yana da gidaje daban-daban ne na'am a can an ce zulhulaifa nan kuma an ce bil aƙiƙ aqiq wadil aqiq ɗin wuri ne wanda yake kusa da aƙiƙ ɗin kusa da zulhulaifa ne akwai wadi shine wannan magudanar ruwan wanda ake ce mata wadil aqiq wanda manzon Allah ya ce wadin mubarak wadi ne mai albarka shine wanda ya gangaro daga cikin garin Madina wanda yake ta gaban jami'ar islamiyya ya miƙe zuwa zulhulaifa shi ne wadin aqiq da a wannan aqiq ɗin a nan ne kuma a nan ne inda zulhulaifa da haka duka wuri ɗaya ne ba wuri daban-daban ba ne sunaye ne daban-daban aka wanda a nan ya faɗi wani ɓangare a nan kuma ya faɗi wani ɓangare na wurin da aka sun tafi da abu huraira zuwa wurin inda gidan abu huraira yake fa'iza da kala arzahu idan abu huraira ya shiga wannan gidan nashi ko wannan gonar tashi wanda a nan ne inda gidan yake sahabi a'ala sautihi sai ya faɗa ya buɗe sautin shi da ƙarfi sai ya faɗa da ƙarfi sai ya ce alaiki salamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ya ummata amincin Allah da rahamar Allah da albarka Allah su tabbata a gare shi a gare ki ya mamata haka zai faɗa da ƙarfi ana ta inda sai sautin ya kai mata a inda take ta ƙulu ita kuma sai ta mayar mai ta ce وعليك السلام ورحمة الله وبركاته كما أمنتن الله دا رحمر الله دا البركة الله ستبت أغريك يقول سيتي رحمك الله الله يمك رحمة كما ربيتني صغيرا كما يدتك تربية تائنا ترني الله يمك رحمة فتقول سيتي إتكما ما هي فيار يا بني يا كيدانا wa an kai ma haka fajazaka Allahu khairan Allah ya saka maka da alkhairi wa radiya anka Allah ya yadda da kai kama barartani kabiran kama yadda kai min biyayya da ɗa'a bayan ka girma Daka wannan dai ita ce kissar da ta gabata a baya ko ko ya zama nafsin kissa ko kuma ya zama wancan daban aka yi wannan ma an sake maimaitawa daban amma dai duk abin da abin ya kunsa saƙo ɗaya ne irin yadda idan ya koma yake zuwa ya mata sallama ya mata addu'a ita ma ta mai sallama ta mai addu'a da kuma wancan idan ya zai fita zai je ya mata sallama ya mata addu'a ita ma ta mayar mai da sallama kuma ta mai addu'a wanda yake nuna kyakkyawar alaƙa tsakanin abu horaira, da kuma mahaifiyar kyakkyawar alaƙa tsakaninsu da juna alaƙa ta biyayya da girmamawa da addu'a ga juna ba wanda yake ma wani mummunan addu'a a tsakaninsu ba kuma wanda yake jin wani damuwa da haushi ko ƙiyayya na wani tsakaninsu da juna da yana son mahaifiyar shi ita ma tana son shi yana mata addu'a ta alkhairi ita ma tana mai addu'o'i na alkhairi yana mata sallama da rahama ita ma tana mai sallama da rahama a koyaushe zai fita a koyaushe ya dawo ya dawo gida to wannan abin da wannan hadisin ya kunsa sai Imam al-Bukhari yace ƙala Musa Musa ibn a nan yake cewa kana ismu Abi Huraira Abdullahi bin Amr sunan Abu Huraira shine Abdullahi. ibn amr wannan shine abin da imam bukhari ya rinjayar a nan kenan da aka abu huraira yana cikin waɗanda aka yi saɓani dangane da sunansu saboda akwai mutanen da alkunyarsu ta ɓatar da sunansu in ba alkunyar ba ba a san sunan ba to wannan yana sa malamai su yi saɓani mai yawa in ba akwai wani dalili tabbatacce a wurin tabbatar da sunan ba a wani wuri a ce sunan shi abdullah ibn amr a wani wuri kuma a ce wani sunan daban sunaye da yawa wasu rinjayar da sunan shi abdulrahman ibn Sassar. wasu ce abdu shams wasu ce abdu amur. duka yana cikin sunayen shi yana da sunaye da aka rawaito sun fi kusan ashirin wanda aka yi saɓani a kai da aka anan imamul bukari ya rawaito daga musa bin uquba cewa sunan shi abdullahi ibn amr amma galibi malaman hadisi sun fi rinjayar da sunan shi akan abdurrahman ibn Safar ad-dauti radiyallahu an da wannan shine ƙarshen wannan babu abinda babun yake nuna mana shine ba a iya saka ma iyaye da duk abin da za ka yi musu a duniya ba za ka iya biyansu ba ba za ka iya saka musu ba shi yasa babin da zai kawo kuma a gaba shi ne zai kawo babin da zai yi magana a kan saɓa ma iyayen shi kuma kishiyar wancan babukan da suka gabata a baya to shi kuma menene matsayin shi shi ne zai kawo a babin gaba wanda za mu tashi darasi mai zuwa insha Allah ta'ala wallahu a'lam